tsakanin mai kai ƙara da wanda an kai ƙara to shi na ce kai ko dai ku yi mana bayanin wani al'amarin gaji ko ku ba da nan to nan na da yaro ya ka ya kware ta to bayan ya kware sai alƙali ya jiyo ba shi ko tsohon shi to kai ko tsohon ya tattiyar ka kana kware ta ko a'a wa aqbala ala al-aadi sai shi tsohon ga ya fuskanto alƙali fa'il wa aqbal alƙali ala shay alƙali shi a fa'il sai ya fuskanta tsoho fa qala yace ihin a ranar bayani da gaira tamrihin babu wani alimbo fa qala nan tsohon ga ya kada zai yace أقدمت بالملعب الهرب ومن دم من النازكين حيو منه لذا أفن الأيام لم يرني مرتهنني له الذي رهنا ولا تفديت أو تجي بدلا من قالها ولا ثمنا لكن الأوثر فتوي ترشقني بملميات منها هنا وهنا وحبل حالي له فوزا وغربة ولنا أرألنا الدهر بيننا وأنا نذيره في شقاء وهو أنا لا هو يسيء بك بالوجه لما قدى في يديه مرتحنا ولا مجالي لديك ذات يدي به اتساء للأمر حين جنى فهذه قصتي وقصته فانظر إلينا وبيننا وأنا إن الله يستكاجر صوه يكبالي جيب أنا أقول أنتاج لا بيعنا الحمد لله أقول هذه كده الحمد لله هو أنت أقسمت إنا رسوة بالمشعر الحرام لما صلى الله عليه مشعر الحرام ومن ذنب من الناس كينا حيب منا ومن كم إنا رسوا دوشنا دحيب منا راهن ننة دوش منا دم رسالة من الناس كينا سونة ما في إبادة من بيانية لضاء من الأيام دا قانونك سنتين مكامل لم يرني مرتحنا من هو رحنا da yaron ga bai gane ni ba murta yana ina mai karɓar milahu makki ne allazi rahana wannan da ya ba ku wajin gida kai in ba dan zamani ne mai walakanci ba mai ammaci wa mace wa albarka ne shi amurka yana ina mai karɓa mace ne ba yaro ya ba da mace ba saboda allura an ka ara ma yaro a ara ne ibratan lil arwa a tabara tsohon ga ya ara mai allura don ɗan tsurki tsunna a fa wanda wanda ha wanda garuruwa na zamani suka kowace raka suka koma ta gurtun suka babbarke mutanen zo ne ce ara mai allura in tsinke fa har mafiya ne kuma ta kwalke tunda ya kusa ran SE ba gare ni da dai ba to shi na ni ko ba shi na ci gina to shi na ce inda zamani bai nuna kana ba ci yaro na ko ga ni amma ci ke karɓi maki ne lan za a ayyamu da kwanuka sun taimaka mini Allah ya dani da yaron ga bai gane ni mu murtihinan milahu ina mai karban marci ne Allah zai rana wannan da ya ba su hajin gina ba sannan wala ta saddai kuma da ban kau da kai arziki ba da ina neman wurwure ni ibratin daga wata allura ba mai bakon allura ba sai a ban marci ga alhada shi yaron ne ya halaka ta ko allura mai a cikin ta <laughs> illa ku tuna ba da yana mai zura din mana ba wala ga mana ko ita a bani kuɗi maimakon wai allura mi an kuɗin allura don nan na lakin na kausa da huduri sai dai wato lakin da sai dai kausa da huduri wato musulmin mawuyacin al'amari tarshiɓi ne su sun ka ɗore mi jiwa da na an ce kausa shi an baka bakat mawuyatan al'amura tarshiku ne ita ka suka ta bi muzmiyatin da kibo masu yin take sadda duk an kai su ba su feriwa sai ka ji kun, sadda an ka harbo duk sarkar ba wurin bauɗi ba shi an bi muzmiyatin min ha in sun ka da wa huna su fokan da shi na gwada ma al'adiyoyi min ha huna wa huna alƙali <laughs> na shagada shi ƙari na zuwa shi na gallo, kuma shi an kai yaudara ko shi za a yau yau an tsaye an shirya wa alƙali a yaudare ba shi a wani yaudara ba don sa su gida wa hura hali ka ga jaraba hali na da kai abin da ka gano ka hura shi ne tamkar jaraba halatti halin yaron nan duran shi ne wahala wa busa da talauci da bakunci da rama kwanza bai wa suna an gari da ni ka san bukace muke dani da yaran duk buke take wagul batan madara adalar da harin hakikar zamani ya kau da kai bai yi adalci ba hakikar da zamani adala ya daidaita baina na wa ana tsakani da yaro tsakani na da yaro da ni shi na ce kar hakika adalar da haru adalar zamani adala ya yi dani ya yi adalci baina na tsakani mu ma'ana abinda adalcin nan baina na tsakani na da yaro wato zamani ya mai da yaro bambar kuma ya mai da bambar shi ne sa nika ganin darajar allura shi ko tana ganin darajar mace don muna duk hula ta ka bugin wanke da ni shi duk buge take Kana ni na zira hunna kai ya da yake wajen rashi shi ke kai wajen rashin arziki mai ada duk wawan shi ko yaran na ana aika ana na ya an ka saka ana waka sai ta bandare ko huwa ana shi ma shi na tamkata wajen rashin arzikin ba lahu ya fi umarka da rabi na yaron na abin da aka ci ba shi ya samun iko shi ɓantalo macin nan nashi ce ga kaza ba na makina buge take lamma ga da lokacin da macin nan ya kasance murta suna wanda an gaba su wajin gina su ya zai cikin hannuna mai da ƙoɗari da zai bar shi a mashi ne wala majali sannan mayawa ta ta ba ta kasance lidiki za ta yadi ga kukumta abin da an ga hannuna ba wanda yake istisa'ul lilwanta bihi ta tabbata gare shi ba ni da wani abu da an gare ni wanda nika wadatuwa wanda ba ni sa idanu ga alluran nan ko ga in ba shi mace ne sai ya ba ni wani abu na da alƙalin wani an mace ne a allura hina jana lokacin da yaro na ya aikata laifi don ka san in an kai ma asara dan in kana da mota kana da babur kana da keke kana da handset kana da wani don an ka madidi an kashe aiki ba shi haka arama ba to bakin nan shi na garan yi <laughs> wannan kissa fi ita a kissa ta wa tu kuma ita kissa yaron ga don haka manzon ka tsara idanu ilaina zuwa gare mu da idanun rahama wa bai da na kai hukunci tsakaninmu shi awa kun bai da nana wa bai da na kai hukunci tsakaninmu to wala na kuma ha sannan kuma baiwa ta tabbata gare mu don haka ya yi